assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu gaskiya wannan abin ya ƙayatar da ni na ji daɗi sosai matuƙa gaya wannan ɗaya daga cikin ɗaliban wannan channel namu ne na sub technology to shine ya gyaran waya <laughs> yake nuna mana cewa ya ji daɗin inda ya koyi aikin gashi ne ina nuna ina farin ciki to haka nake so kowane fans ya kasance a cikin wannan channel namu ga dai abin da ke faɗi da bakin sa oga kaga abin da ne ko wannan madannanta na duba na ga bawon abin inda wannan tasosin suke jiki madannan ya ya daina saboda wani sa'in ƙarshe ma kin kunnuwa ta yi gaba daya to kaga yadda na yi ta na shimfiɗa su oga <laughs> wannan duk koyarwar ka ce wallahi na gode allah ya saka da alkhairi ubangiji allah ya ƙara buɗe da arziki mai amfani